assalamu alaikum masu kallon mu. al'ummar kano nigeria da duniya ga gabaki daya na tiwa shaban jarumin fina-finan hausa kuma mashirin shirin fim din lulu da andalu ina so na amfani da wannan dama inda zan mika sakon godiya ta musamman ga musamman waɗanda suka shirya ainihin wato babban festival ma'ana kaduna film festival karo na shida Allah cikin ikonsa wannan fim din namu mai suna lulu da andalu ya zama zakaran gwajin dafi don haka a cikin wannan festival din da aka yi fim din lulu da andalu ya kara da fina-finai na faɗin duniya har guda goma sha shida wasu daga nigeria wasu daga uganda wasu daga morocco wasu daga india wasu daga mali da ma sauran kasashe na duniya amma allah cikin ikonsa fim din lulu da andalu ya ci ainihin wato best indigenous film da haka godiya ta musamman ga musamman director da ya ba da umarnin wannan gawurtaccen shiri ma'aikata jarumai da dukkanin wanda ya ba da gudunmawarsa ta fili ko ta ɓoye ina miƙa godiya ta musamman kuma ina cewa Allah ubangiji ya bar zumuncinmu baki ɗaya Allah ya ƙara ɗaukaka masana'antarmu ta Kannywood. Thank you.